الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mai باتي دقان baci daga sharhin al-manzumatul ra'iyya na al-imam sa'ad ibn ali az لا أخبرنا الشيخ والإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الهروي قال قرأت على الشيخ الإمام الحافظ أبي محمد المبارك ابن علي بن الحسين بن الطباق في حرم الله تعالى في شهور سنة ست وستين وخمسمائة قلت له أخبركم الشيخ الإمام أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رحمه الله تعالى قال تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى هم شهد التنزيل علك تنجبر وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأصل بالحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم آل من غير مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترد الذي أنزل الزبر فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فاذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما لم يقل في أصله متعارفا وجاء به من بعدهم رداف الزجر ففي الأصل بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر وما معترض أتركية ما دام قاله يفارق قول التابعين ومن غبر وجاب إن شاء الله من ذا تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودا عنك رأيا لا يلائمه أثر ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شهد التنزيل علك تنجرح tadabbar bai kalaman lahi ya ga ya su yake wata ne bil khabar o yo dola yo to hadisi na tazuna wada anka agwalu la da ra'ayin ra'ayina la yulaimuhu asar hadisi bi asar ya tuzumana wa nahjal huda e bawo falzamu wa wasu waktadi dil ula umo san jama'a ya ziji wasan yau nunu a ga jama'a shi shehi dus tanzila al-dambu ka kuna cin al-qur'anu jina Allah ka tanjabir denene ngo ga aje kagbo ci ga aje ba wi ko egboro na aje ka jano ngo jira na ko manga تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودا عنك رأي الله لائمه أثر تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودا عنك رأي الله لائمه أثر تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودا عنك رأي الله لائمه أثر تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودا عنك رأي الله لائمه تعريبه أثر تدبر كلام الماء واعتمد الخبر ودا أنك رأي النعي لائمه أثر تدبر كلام الماء واعتمد الخبر ودا أنك رأي النعي لائمه أثر Ọgbọ́ bẹ́ẹ̀ kìí ló tí ó lè ṣe tí ó bó káyì wà lé oúnjẹ ọ̀dún fàyè jàn. Lóòlé mẹ́yà ṣáà manzumatin ra'iya ca etiyan wula ka'idu zai mini ya ka'idan alisun na cewar jama'a yau mini ka'ida wucewa man ga yi mabdaru ya a babu ya gwagon babu ya lagun ke laji hujja a ka'idan alisun ko laji garewa babu ya zai gwaji ne ba na wa gwaji na ga yi tasirce alkur'ani da sunna ya nabi na ta zune ngo jiga ne ko e al'adu yo ne na manya sunna jeji aga kalita tiji e tiya to muktasaru jina imana jarra'iya ne لابو نعم، القاسم الزنجاني وعليهم مصدره يعقيد قلت أقول معنى تدبر كلام الله واعتمد ذي الخبر وداء كرأي لا يلائمه أثر كو نعم. داء الحائي يعني يزيو يا أبي بكر عبد الله بن أبي داود أكيد الثاني شو تبيه تمسك بحبل الله وتبع الهدى ولا تكن بدئيا لعلك تفلح sai ta sun sharhu ta kada ya imam abul qasim ali al imam abul qasim ibadullah tabari allah kai da yau e dole e tiya ba je mu ya kwa su da ko al imam al yan a shari'a yan al'ajiri ba di alaƙwa su suna mafiya da bidiyar ya mai ne ma ga girgiri ko al'ujjatu fi bayanin mahajja yan al'afaha ne a tagan wasu tabiyan ko yau ko ya gwasi bo mai suna bi caba kafi daga ba ne gamu ya ji kyau wani kyanin go yanayi ya labi al da suna nabi na ta zune gangani da fahimta na sahabi a nabi jide ne ga wajen gano ku an yi gama yasu na jejin ebon asali ga ta zu gere ta shige yana ta ci wani ga ta zu kuma ga tuye ebogo manye lawo daga cabe tiyan ba na wagwa dini wani wani ebe na ekwo na ezaje na bi akpiri kaka ebe so na kida na adini aji zango ce ne wala rayu zango ce ne wala aji ne ankalu zango ce wala aji ne tajruba a teftu matundu zango ce ne wala aji ne enwa ne ye nono zango ce wala aji ne ji ya ati Allah wa ati rasula ya yi mutu sai ya yi mutu wa man yuti rasula idan ya mutu ci na fa a asa Allah wa mutu sai ta ni nan wa ma kuma rasulu ya mutu ci ga la ya nan fa ku zo ya ga diyago wa ma na ha nahakum anhu fantahu idan ga ga len gwa ne ga ya ci ya ya gangani a anan ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ya ba sunan nan da sunan al-khulafa'i ar-rashidin ji mani man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min fawwa rabbin zana ka ga da ajin man bashi bulana ga da su zawunci al imam malik ga man yibta da'atil islam bid'atan yara hasanatan faqad za'ama anna muhammad khana risala ana sadiya ga da ni da ga waji waji nan sannan wai da ga muhammadu wani cici balen zan ga ce ne wala ajin ali ne rai ngan anni ne leyo ujiyar na waliyar nan ga yaji ne masa ko bani wa anzal na ilayka na litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim yici tuba babbe ya bo jin bayani da ne na ci da ya na alqur'ani hmm. ba sunne ga nan da bugo je na wele na kawai la mi to ani ba ci da mi to na tunani we jinin ga ga ka fa ina mi yastajibu laka lam anna ya tabi'una ahwa'ahum ngam malla zan do ci fe ga e idan tu bi idi bo mi bi oyi zan ga gina ila mi tun zan wuce ngam zan do ci ga bi mo mi bo ga yunja yi jisu. ni za a ci a mi tu man ja'ala dinu garo dalil khusuma ta sarata nakul zanan ga e de za a be bai take idi bo mi zan ga mo mi bo ga ga gi wannan zan wuce fe la ga mu za nan da ke nan wai laja laja kidine test mm. man doci dai da kin babuli anu ga za kai salatul fati zo zo dari biyar ngo diga na nga ju kiyo nga ju zo dari biyar imi nu ga wani nga je za mu inde fele su za mu ci fe test uci ne o fe de yin ya ga he ngole ka ga uci de ma di de dia za ka zai dai muji matu le bugo wale ganda dai za ka zai muji matu ne ji ki anin wani mu anin wani wasu ko kai runga yi wude to bujin nan ya buga kuji tajruba ngawule ku ngawula le nan kunje ele na juja musulunci wa mi testu ele juja musulunci wa gani wali ka zuta ta kisa ji wali dan marin nan yi wali kafin gajin an wali wali kalan sawujin an she yarujin an she susujin an she kazajin na ga laji juja zan kai layi din na juja taraktu fikum amrayni lan tadullu ma in tamassaktum bihi ma kitabullahi wa sunnati ne guba lugwaye ya ga wasu ya jan litafi yace ti gani be sunne ni sunne na mata zune gore ngala ngala al adam man je kalitafi nan ce bayani aqidai al sunna nan ba nan yigbere na elutuye ko ebo lawo sun ga da zan gugaman ebo na zai ji mika adini a ci da ya fi bidiyo na adi ilimi ya caba na lwa ya dabar kalaman layi wa ta midil khabar wa da an ka ra'ayin layu la'imuhu asar ina ga ajiyu janu na da lagwason sai ce na ga an na za su rati biyu fattabi wala biyu su bula fata faraka kuma an sabili nabi ga ya komi ci na goro ya mutu. daga labitu su buru shi ma ebo ne zanuwa ci ke gboro ya alkitabu suna ta ci bayani ya sahabe shi ya da sukun a idan ya tu su buru shi a cajin ka misali littafin alha'iyyar ibn abi dawuda وتمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح تمسك بحبل الله او سيبنتي واتبع الهدى ولا نتبعه ولا تكن بدعيا لعلك تفلح غافي دان بيديا ما يبون بيننا غوا دكيو غوا دغواغن ebogo zane ga da مفاري متينا mafari mutu اني mutu مسلمين yanayi ngole ko muti da edo bae ba na waje nuwa wangi na ngole nuwa da ga tiye ya ta wagaji musulunci na ne muhammad bin sahibi ta ci gona musulunci wagaji yi khairun nasi karni sun mallazi na yaluna hun sun mallazi na yaluna hun zai da alkhairi ganin ga karnu yau na sannan zai lamta na sannan zai ji lamituwa nan. Gwaji na ko, mm. amma nuwa na didan na gwa da tun wuce sofiya wace da mutum nuwa zanu wuce kan wajen nuwa zanu wuce ra'ayi fibo ko da tindoci fibo shubu a fi fibo shahawa tu shi dambo ahawa u shi dambo kashi wuce wato a kai ba da tugari layi fibo shi da mutuwa ya e buga waga da mutum na shi e ya fuwa ya mi gada da sai ci na ya lada na ya wala e da ya bọ́n da wujinin tuwa na bi gan wobe wajinan ga wadajen ɓarau laji ganewa allazina dalla sayun filayati duniya wahum yahsabuna num yusinuna sun'a anan shi an rayuwa ta ɗe shi a tele ga tukirkiya ya luwani ẹ̀rà gádáyé nce finu sakwa nce finu wani wulu, har rayuwa bayanin nce bai da ba nan nuwana tiyana dana nuwana shika wunde tiya wunde bacteria wunde microbes a wunde virus a wunde kaza kaza wunke fiwa lokacin wuce kan wuce wa ɗoga ah, a shanu wani to mai fefin da dana na wun gyani daga wula ji ganewa nga ya bona amma nga ya continue da nuwo shi ka shi wuce wuce la ta bale no wange ya liya wa ga shi ka gadana e bogo zana zana ga gwa ganin lagu sun muhammadu ka kuna wa sai muhammadu nan e Maali ne jiga kin mali anabi bani wa ebo lami mai sasafiya ebe na ele otu gbogbo oroga dị n'igwe na akpị n'otu idede na amma ya zaga da ba na nuwa gida na nchi ma tiye hmm. no ji yana ko wale ganga nusa kwalugwa gamala daga babu sukun zo zuɗe daga caban cabe yanayi laju da alkur'ani da bi na ta zune fahimta na mawayajiyar alkur'an na bai fahimta na wajiyar suna na ulu da bai fahimta na sahabi na nabi ji ne wa mai shakikin rasula min ba di ma ta bayyana lahul huda wa yatta bi gaira sabilil muminin nuwallihi ma ta wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wa mai shakikin rasula zanga gini bai tuci nan min ba da mata bai na laulu da bayan ba wata layu nan wa ya tabi gara sabilin muminin kuma da mutu ya kwamnat na jiya mumini ja nan nuwallihi mata wallahi bu ya bai na wani tune wa nuslihi ja ne jula da yanayi ja na mosa'at masira fi sabilil ne kun sahabi a nibi alaikum bi sunnati am ki sunnani wa sunnati al khulafa'i ar-rashidin bi sunnati al khulafa'u ar-rashiduna shi fa in amanu aga imani ji bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw bi iman na gadi bawo al’ilmu kala Allah kala rasuluhu kala sahabatu hum ulul irfani mal ilmu nazbuka lil safahati, safahatin bainar rasulu bainar ra'i ra'i fulani ilimi ce ki gani ga da ga sahabi da gogo na ga ya koyin boro yanzu ga lami to ya koyin ja munu safuwa nuno ya koyin ja munu safuwa ne jami'a no bibisu mai anan muhammadu na'am ya koyin sha'ira Nabul Hassan al'ashari kun tsaka yi juji tubu shi a kai da yin suna nan bigar zuma ya ne muhammadu da kuna alkarramiya na ibnu karramu ta nan bigar zuma ya ne muhammadu da kuna imran ibn Hattani be na fi ibn lazaraki shi feje ya kuna kawarar jiji nan bebe kibo na le kun ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam bana ya kun ja'ad ibn dirham naji na naji naji jinafi ya asma tu sifati na unda bezu mai ani Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam e bogo ummaji zan naji atufiya ngo le mi ne sayan sunna budon zanduro na geje na le sunna bana ka ga juye ba aqida wucin aguje ba zai gatsa wani tijani ya wuje ba shi tijani kadiri ya wuje ba shi abu kadiri ko hmm. barhani ya wuje ba ibrahim kaula ko hmm. idris ya wuje ba shi wendo oji rufai ya wuje ba amadu rufai bata jiji zai sanusi sanusi hmm. Sulaimani ya wuce ngoli an ni gaza an yi fejo amma da je lami tu sunnan allazina laysa lahum shay'un yurafu nabi illa sunna an je adi adi mit na dia be ngali sunna bana Allah ya samu dace to shafi da mina mu na fa'ida da abun no ya zane ga bayani nan daga babun nan wa doga nan ne ga da nan ta yakun goro mai zajin alamiya to alqur'ani amma alamiya tu sunna ko na wala ngole na na wale litafi wale gari na litafi en bidiya jibo mai en bidiya ji e za ji ga da la mi atwa e za ji ga da ji buta ya e za ji ga ndoro na ga gana lagu e za ji ga ti an wa ki ko e za ji ga la imani adi da en do na ga ganin kemine cewa ga na sako ganin ga e dono na amma manyan suna e, e za ji ga da ji buta ya ce addu'o ila Allah mai zai ne kun ce ala basiratin ta ce ilimin ana wa mani taba ne wa ma'ana minal mushrikin manyan sunnaji e a ya ci bici wa maga santu e jiyara kullu bani adam hatta da an yi bata bici cikin ayo wa ina a tawabu da yi madi alkhair ga da ya ci bici nan sukun e ji na sai da ya ji tuba din manyan sunnaji ina e ɗiya na ga wata a ga ɗiya wa tu minal ilimi illa kalila ina e la ilimi nan da ya giru hmm. manyan sunna ji e ga dadina ma da ilimin waya kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun man yasunna ji e daɗiya ibn Allah subhanahu wa ta'ala ga tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna ruwan fil ardi wala fasada emiya al janna ya lula zai je latita cin latita latituta cin kimbuwa amma ji ba ne cin kimbuwa nan manyan sunna jiman ai za jigan da jibuta ya amma za jigan da la emiya ta to aka ga ci mishina يقول وقال جنن قولي إبادة غير الله وجزاه يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله Manya suna jima eh, a biye ya guya ne tashi ga malayi ta yi miya ga suna shiga yin na kawotin musulmi zai ciye ga tace musulmi shi wani eh, ya ji hada ci da bayani tashi a mai da guya a mai da tosayya a mai bagan gani da alkhairi manga tadabbar kalam Allah wala ya tadabbar ga ta'ammulu ko hmm. ya zamu shuji nazari iza mushu jilura iza mushu bai ya alkur'ani mu ji fahimta yana alkur'ani gane ebo ne gane sai ciwo ebo na ga ganga yawa ga waje fahimta wadda na ji alkur'ani ya wuna ga malab labin mas'ud ngai za samita allaha ya kul waga wani sai ce ga ya yi wallazi na murya na sha imanin jina ya ayyuan nasu ya yi za an yi far'iha sam'aka wa gajiwa tukpa wala ayu fa innahu imma khairun tu'maru bihi imma alkhairu yona ajun foro ga wajina aw sharrun tunha anhu ko sharru na ga wakana ibnu abi hatim galibi tafsirin da durul mansur yani imam suyuti banu ibnu mas'ud ya far'iha aka nan hmm. imana shi tukpa ji fahimta ji an kaliye ga ya yi ci ibn dan ne ga ji amfanin Gama mala aya ji be da alqur'ano dan etiya ajiza zafuru. ya zo ta dabbar ya kadi kad kanat ce tutla alaikum la kwabikun tanki su tankisun na bihi samiran ta tahjurun afalan yadabbaru a kika aya miji a fe buyaye yamma ya zume ta. ya fi gwaci kafe da ba zai ya ji jirai daga wuce da aji ta daburi ya gane nan cikin nasu daga kitabu wani zanna wule ta littafi wani cin biya wani mubarakun biya albarka liya dabbaru aya ce ba da daburi aya ya ce wani ya ta zakara ulul albabe ba zai shiga idan hankali a to a mafa Allah subhanahu wataala gan afala yatadabbaruna alquran ila yi tadabbur ya ya am ala qulubin aqfaluha kashi ayye ko lalace bayan ma Allah subhanahu wataala gan afala yatadabbaruna alquran da ki aji tadabburiyan ya na walau ka alimin da gairin lahi da aga ga alqur'an ne wanda daga ba su ya ci bufe biya lawajadu fi iftilafan kasira ba shi yadda bu kakakai nasu ne biya ce ya zuyi ta daburi alkur'anu na duku. da zu dukun ga alkur'anu bai ya zu laukuncin da bayan alkur'anu ba hukuncin ya zu fi uku alkur'anu fiki ya zu fahimta ya alkur'ani ya zu ilimi ya alkur'ani ya zu wa alkur'ani ci ɗazu ga shi shi rabuwa na wadi alkur'ani wani wala alkur'ani ba hukunci yawa ne kun bayyana kun bi ma a alkur'ani ba hukunci yana soke haci shi wai rabuwa ya alkur'ani wani ga ga da can da ba waje ba jelo alkur'ani ba su ya fahimta na za tu fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul ya ga da kyan da ba ya ga je balo qur'ani lo ba su ci mutuci wani na tawaye jan wani tadabbur ya alkur'ani wani ya fala tadabbaru na alkur'ani am ala qulubin akfaluha wajen gane ko wajen alkur'an tawaye ba kowaye ku fiti kowaye ji fahimta wa alibi ga la'akul alif labi lakin alifin harfin wa labin harfa mimin harf na ga alif bilari ma harafi amma alif harafi yo lamu harafi yo ma harafi yo alkur'an wajen rabon bata wala alkur'an zan wuce na annabi ya rukun man ta'allama alqur'ana wa 'allama da alkhairi ga mine bunga zani ga la ga wai ilmi alqur'an take lu zana wa ba alqur'an da ni e bu wo da ga bai siri ga ni jemi de jemi shi ya e sai ba sotul bakara ga al-imran dan boye bonin emina ba alqur'an ba sotul bakara ga alimran da dan shaytan sai ce mu ce wajin na bata rabo da kurana da ala kurana yi tukuru ko ala alkurana ba ɗirɗe shi a sunan hmm? ko ala alkurana palaya ko aka alkurana fi ko ala alkurana wajen tsubu wal iyazu billahi ko dogba isa cibodi rabo da alkurana ga gada nan gole a cin alkuran cin a lutu bai yi da kim dai bayani wa miliyani ne fayin la kuran la aji tsubu fe banti ni fita kujo fe gowa shi don ja la ta ku da muwa lakum bainakum bil batili Allah kiyaye mu àmẹ́ gba alùkùránì gbà pẹ̀lú àníṣà tó nínà wò tó ìdára yóò gba kùránì àti tààtí wọ́n wà ládá wọ́n wá ìlìmí alùkùránì wọ́n fàyín wa wọ́n ló na to ga ajin amfani amma wa bi a su zo ne ga da ta gba qur'ani ya ta lala da da hoton mu da jona ya da dan wani qur'ani ba ku wana a a na to jin jeriya ba ga na yi ko e zane be ti a ati en bidiya ne a kaida ilashi shi ya zeji e lamitwa ne bo ala kan mi lato alqur'ani ala kan ga alqur'ani yingo ala ebo kibo ebo man na ji ala ala kwa amma ala ta da qur'ani shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah litafin ka ce ga al-usul sita na wuji shar al-bagan nan hmm? al-asl sadisu ngai e ba nan ga gan ashubat lati wada shaytanu fi tarki al-qur'ani wa sunnah shubuwa na shaitan lacici ci ya a ci jin zaki a kuranu da suna lukwa nan ki shubuwa wani a no in ga gandoro a jifa in ta yi alkur'ana sai waƙe nawu sarfu balaga ilmin bayani ilmin ma'ani ilmin badiyi so gaji kaza so gagun ya shi ba a ti ne ɓata loji a ce to kan ga gaga ga ba alkur'ani ya wai ka fasarwa a jin yawo a ta yi zaje ba kur'ani bai ba albarka ko ila kur'ani ta mota ya bai albarka ko waƙe na kur'ani ya gana. Mun cin na sagai waza da shi wani nan Allah da kaka ne bude Allah zarja kan alqur'ani yana a aga innal qur'an ga annal qur'ana wa sunna la ya'rifu illa al mujtahid al an doro a fa inda alqur'an wa sai da ne mujtahid mutlaq ne wal mujtahid huwa al bi kaza wa kaza da ne mai mujtahid ga idan je kaza je kaza je kaza je kaza la'alla Allah tujadi fi ayi bakna umru jota sifa ne wa ne bai sayyidina bakar ko bai sayyidina umru ya yato da zamanin nan masu kun a da mujtahida so ka da mujtahida su kuma ke bayan kiyo a mitattu maza a biri hmm. Hmm? wale ne shi ba labe nan wale kaida na labe ta ja ja lugwa a cewa ga Allah ta ja fa a da ji tadabburi a Allah ta ja fa ga labi tuci ma a da Allah ya tuye ga shehu manji a sun ya jin irin nan tadabbar kalam Allah ji tadabbur ne ga yace ci wajen fahimta kalamun na ga alkur'an na ci a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lafazu to manu amma ji bada bi ya alkur'ani sai shiga wa inna la tanzilu rabbil alamin littafi wadda tuye ci na jani ta ɓata na ci hinan na zala biyu rukulamin a rukulamin ne malaka juli ga tujo ala kalbi ka biyan bayan lita kuna min almunzirin ebo lofa da min zai ji zai gargaji e ya bugo e ganyen sufuri ci min ya sufuri tuye ci ya bugo idafa na juga kalam Allah nan hmm. idafu ya fifa gaba mausuf amma da ta da waye makhluku lo bayan alkhaliku yayi wa nasu budu rabbakum ya zangi ejibu ta ce ciye yi wale mudafu mudafu le na so shi na jali ta yana ma falamma qama abdullahi yad'uhu na wujiyar to na ki wuce jibu ta wuce yi to ci nan abdullahi min wale idafatu na ki yin makhluqu la bayan al na hadhihi naqatullahi lakum aya ra ku ya ce ci dan ayiye ne idafatu yan makhluqu la bayan ki al khaliqu baitullahi ka ta ce ci والطهير بيتي للطائفين والعاكفين والرقع السجود من يخلق جينا أما كلام الله إضافة صفين ويبقى وجه ربك إضافة صفين yadu layi fauka aidihim idafatu yankin nan ya sifayin nan ya bago waga rike da takani idafatu yin waga rike da takaniyin idafatuyen sifa sífà idafatuyen halukun kacce gaga giye yanna na jami'a shi daidai ji wani kalaman wọn ula ga láì halukun yau kemina ya yẹn na katullahi lakum ayayi nan a shiga ya bugu kalamun lai sai kiyo halukun min ne ci jirar kullau kan albaru bi da zai kalimatu rabbi la nafida albaru qabla an tanfada kalimatu rabbi da lalaw alkhalqu wal amru an udanu sufi wallahu a'lam ibnu abi dauda wai ga alha'iyyo wa kullu ghayru makhluqin kalamu malikina bidhalika dana al-atqiya wa afsahu wa kul ga gairu makhluqin kalamu malikina ya tuna jali ta yi ne gunjan egun a jali tujan bisalika danin atkiya'u na ga zai da sun ce na ji na ga alkur'anu ya ganye ce ciwo wa asu na magaganci yau yi ji ma ni ga alkur'anu ya ganye ce ciwo alkur'anu na ba wu dambu ya gwagama dambu ba wu ya kur'anu maga yi jejo inna hada alkur'anu ya hadi lillafi ya akuwa alkur'anu ne wuza kwa balo ya kwe gama na biya alkuran na yi gurgu bai su munya la ya ti hilbatul min bai ne dai wala min khalfihi gama na biya alkuran na yi gurgu bai su munya tanzilu min hakimin hamid musulmi ngagba alkurani mun ce ji tadabburin alkur'ani mun ce ji ganewa alkur'ani mun ce ji fahimta alkur'ani e bane wa ba wuna ce ci gugu ba inna hadha alkur'an yahdi lillati ya aqwa ko hmm. ji gane alkur'ani wu tauhidi wa gura ya tsa agwa dini ya tsa agwa mutunci ya tsa agwa hankali ya tsa ko agwa dangi ya tsa alkur'ani wu zaman lafiya alkur'ani wu yiyinni alkur'ani wu yi jibuti ya tsoci mai labuta ne jiyan da cika jiman cece ya lamun lugwa ko ina hmm. e lazalu a jinnin bata na sai na a ne yusa a bayani wajen ya yi ji ina da lalu ne ba sai na nufi sa suna bayani ji nan ya kibo ya ti yi lugo ya e bugo musulmi ja da izza amma da nasara amma da yi burulwa ta gami to alkur'ani da sunna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami e bone mi latu sunna ya annabi ngai zaman lafiya da alkhairi ya musulmi ga da bawun gama gungo fije to alkiyami sai ci wi bana da kanyana ba na al'imamu sa'ad ibn ali ga wa'ata midil khabar mana tadabbar kalam Allah wa'ata midil khabar da an ka ra'yan la yula'imuhu asarana ba ne a wa'ata midina daga al'umdato ko ra'ayi hmm. ne zai yaƙi nan imana a khabar lafin ra'ayi wa waya yaƙi nan imana sunna ya nabi yana ɓaga alkhabar ba ne sunna hmm. alkhabar sunna labari ya gaskiya hadisi na ya tazo daga ba nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani na ganye na gaji umdatu yau wani wale gan baiti ya mafarin nan wajen muji tsakanin alkur'an wa biya sunne gan ya za ku san alkur'an biya sunne ya sha ba gwanna su kun ya za a shi shiga wangwa san alkur'an kan ya gwamnda biya sunne ya hmm. wani alkur'an ga halamiya ta sunne bi ko hmm. sun na ga ƙi alkur'anu yau ebe ga yanzu lagu sun alkur'anu ga sunna e e hadisi bi na nabi sa sallam ga amma ba du fa inna khairal hadisi kalamullah al egane da alkhairi gami ne ya zaje wani ga egane to yace wa sharral umuri ina mari shari gami ne ya gajo ya lamari na mu da satuwa ga yana ja tsabe na. wa kullu bid'atin dalala bid'a bata ejuru al'imam musu ga gobe ki ya albidatu ina tsada jiniyo e na tarikatu fi dini muhtara'atun ina e tsabe da jiniyo na yudabi shari'a ne da ya tsa unci da abiye shari'a wanda abiye adini a ci mai wala da nan ebu wetson bayan tsoye ce wani yana e ga ga bidiyo aje bidiya wanja anabi ga kullu bid'atin dalala bidiya kpata egin wuyo fama za ba da haƙi illa dalal zuma gaskiya ajin yake da ba sai ya bi kaga wujin ba wa ne wala mutu ya nake islam tuna ya tuye ba fa ina ne yastajibu laka fa lam anna ma hawa ahun." kaga wala mutu sabilwa ina da kyau alam da subulu wa anna za sirati mustaqim ko boru da amitu wala tattabi'u subula ga lamitu subulu jima fatafarraqa bikum an sabili mun zo la gaggan bai koyan sai ci ma alladhina dalla sa'yuhum sanne yasna duniya, filayat dunya ya sabuna nam yusinuna sun'a sanne yasna ya lubata nan wata bina mai daga tun kirki ga ayi dono e bogo e zu duya gangani be bidiye alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin alibi kullu bid'atin dalala bid'a fata ejuwa ci ga alibi gan ya buga bidiya ne daga jina jini wani ko bidiyan jami'a ko yan kadariya ko yan jibriya ko yan murji'a ko yan khawariju ko yan salimiya ko yan sha'ira ko yan maturidiya bata da na jami'in wani bidiyan ibadat na je zashe jinin a tsazukaru yin bidiya shi hmm? bata na jikiya na jidediya jinfo shi ba jinfo mutu jinfo muta je fugutuwa ba ba ta sai gije je da wani sai ba da lali fiki na na ladin tule tule tule ne jiyo ne jibawa ne da yabo na ne bijan ko a sokun ya sinci wani ne ba ta wani kiya wale ba wuya annabi sallan ba, wa alihi wa sallan ba amma al'ada to sukun al'ada shi yawafin mota don kaza kaza ji nole na ji al'adatu wal fil adati kuma alibaha ibaha galo al qaidatu nuraniya al qawaid nuraniya ta yi miya, taymiya ulla bayani je gan asali a waja sai sa ko ga betu ci ga ga woji ebono ga ga waji ajini sa ko ci du ya wala da sa ko mutun waya ne di mutun wa waje lada ko ga hazin mu'amalan shuraka wa shara wannan min jini malam ya zan bi lawo ina mai al'ada fi zangi ne laji rayuwa e dazan e ji zan e eh, tumi e lemi e fanwo e ji kaza kaza na yana ta hasali sa ko jijiya yin alaji amfani alazai halaka lakum ma fil ardi jami'a e buga wa layin doro mini abu na ba jin ramu ya sai yana sa ko betu ga jin ramu ya nan hmm. kwayo ya bugo bid'a man shi da bane ga gani bid'a wa ngina idza ta ibn abd salam na ta imam shi na da zan wuce shi amma aqwal aqwal mun daga ya jini bo adde bid'atun hasanatwa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an hasana hmm. bid'a bata biyu kai da ga ne ga waje ina saruyo zama fari budan wallahu a'lam ma'ana al-imam az-zinjani wa da an ka ra'ayan layu yula'imuhu asar agwalu ladin ra'ayi na asar hadisi tuzmanin agwalu ladin ra'ayin dondo na asar tuzmanin ne lawu gan wuji ra'ayi bai noge kondema ko? inji hmm. ra'ayi bai noge jikiya ga kondema ra'ayi na jikiya na hmm. ra'ayi na wale asar banin hmm. gwaji gane ko? Hmm. ke layu la'imuhu aga la'amahu mu la'amatan ai wafakahu mana wajin wafaka juni ra'ayi gaci shi umadi daidai bi asar ya adi asar da wani lawuci wana a tututace dalilin asarwa a rayu na ruwa a sha daga babon santu da naga rayu da bane wangi na rayu ma da bane didinan hmm. rayu ne wangi na ngayi na ga daidai bai asari nan rayu ne jijjirin ngayi na asari jiki ana zuma nan rayu na becici da na je lamituna a ali sunna ba egwa da bi sunna ya ayatumul ahadisu an yahfazuha fa qalu bi ra'ayi fadallu wa adallu uba hadisi ya kufitiya a ti da ra'ayi tsabe cici a ti fe yi zashi shi a ci a a ci fe jikiyo a ci fe gmi zashi a ci fe lokin gangani an hankali yayi ga malla ibn qayyim in ku asabi da sarawi ne jiki na ne ga ga yacinya zammu ya rayu ne na rayu jiji daga ba man jo kaka daga ba sahabi rin da tabi ne be tabi tabi na shi min ubu sayyidina umar Nga iya kuma ashabin ra'ayi ikiyayen da zai na ra'ayi zane sai na kuma da sunan ibn zai zabi ra'ayi na makiri suna yau a ya tumul a hadisu an ya fazuha wuye jiya na aku hadisu fita ci an wa hadisu da shiga mai tuna fakalo bi ra'ayi a ci dagwa sun ra'ayi a ci fe ga ra'ayi fadallu wa adallu a ci hajji a ci gizajin na da ya lamu maki na ga kai ma ابن قيم تيغان واساني دو هذه الاثار عن عمر في غايه الصحه اسناد يغن نجي لو ياسر من لو سيدنا عمر ما تجواني الراي الباطل انواع ابن قيم قال راي نجي جيجينا ويريري يا مفاري الراي المخالف للنص راي نتعلي النص بانا وهذا ما يلوم بالابترار من دين الاسلام فساده ko na nan musulunci a ɗogar rayi nan luwa wa butulanu magajiya wala ta hillul futiya bihi umaji halalli na da ala ra'ayi na na ya wana. Wannan kaza'u wa ma ke rayi ra'ayi na da ba hukunci kotu ba wa in wa a fi ma ka bi naw'i ta'wilin wa taqlidin kaza na ga yagun rayi ra'ayi ga ya gubo da wilin doci ko sauce bi kuzan doci na gagayi doci nan ga waje kenan wala mai tura yi mucan misali ila shi shi wọ́n ji tsalla wọ́n fi àzùnyà wọ́n wà zaka wọ́n lọ ajá wọ́n gba wani wọ́n jí bírí lùwà lè dẹ́ni àwọn ẹ̀dá ẹ̀kí wọ́n wúza wọ́n yí wọ́n jí rọ́bìrì na náà ti jẹ́ na wajen ga gáà ga man kala la ilaha illallah da kala aljanna sani ga gada Allah na da aljanna jani da wani mun magala ya Allah ne rayuwa yin bu da ba mu ajani da wannan na rayu na lo no ngale rayi na musadimatun lin nafsi wale nasu su ba muka la yalla wa khalisan min qalbihi mustaqina min qalbihi muka yalla wa kafara bima yabudu min dunillahi buni al-islam ala khafsin ngale ugamu sunne ku don kan nan to a amfani eh za shi shin wani sallah kilo ce di sallah ga inna allaha ghafur rahim ina ga nalo no a kimi salata liduluki shams la ga sakila sallah ku yiki ne inna salata kanita lil mu'minina kitaban mawquta ko zane shi shi mun dagi zagi kan ka ta wuce zube gwa alugware ga la na la qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila to kan da kirki jo. e pato ci to gbaro to aga to to aga ne ci amma ke ji tadabbur ya ce maluka ta yace ce yin zagin na mamini maluku yace ce bude bugo tadabbur ya ali to ga mu ya ji kun katago me ba e nalo no no annabi sallallahu tace latin gan la taqrabu zina ai ga tuba zina la tatabi khutuwati shaytan ai ga lam tuwati shaytan annabi ga zagu baga fike da ka tuba ji ben zagi za ta ce ai biyo shaytan kishi nan nan ne bugu ra'ayin jami'a ra'ayin murji'a ra'ayin khawarij ra'ayin kwata musadimatu ne su sun wale su sai ba yanzu ga jiki mu Allah mu tuma ko misali rai shi ba ni wato yazo jinin gogun ga lokacin ni rai na lin nafsi ba wale fanki ma ta ba lakum min nisa masna sulasa wa ruba agwa wale ba ko rai shi ba ni wato so ko sunna ke te gudiyo wale rai na lwa wani lala suna wani suna faruhu biha sai da suna nishi ta tuna bugu da suna nishi to ci bugu rayu na galiya na su ba na wujen halin ne ga lami tuna ko misali bayan zashin gan alhassan ibn salihi aji kuruju ko imran ibn hattami shi aje kuruju ya zanu ci zawon shi maga ya lamitu ngole nayi zallatu na jikiya ndo ngama lalu sunna ji aja kafili ta fi abu ta ngole e eh, kan e eh, kemme kan takalid na ta ga ga ke kan zallatu alimiyan ngole gani ko imran ibn hattami ma khariji a kida wariji da biyu ngalo tarjumuna Ni Kadiya a budon ku kú beto a hadde felo annan usani nau'in ba ci mini ra'ayi na na kanan a ra'ayi yi ibn qayyim ga ngai wal kalamu fi dini ya zuga da dinin bil kharsi wa zanni bi zakri bi yaqba min yaqba gani wayo ma at tafriti wa taksiri fi ma'rifati nususi idza ma agba. wanda waka tun za mu wani su yi za wa fahimi ha mu ju fahimta Wasu istinbat la ka mu ci ju ba ya ka mu ba min ha wa fa inna man ha sani ga jaki yin na shi wa kasa bi ra'ayi fi masu yi la'anu mutum mai jiki ya su bi ra'ayi yana yin wati wani digari ilimin mai da ilimi nan balli mujarradi kadirin jami'in bai na shai'aini ta bayan duk lega similarity da takalin nobin ne na alhaka ahadahuma bil akhar wala da ku doje bai kiyaso aw li mujarradi qadrin farikin rawa bainahuma yafariqu bainahuma ko bandi legas ga ribe mai da wani wa ujiri na bai ni bani fil hukmi min gairi nazarin ila nusus madati nusus ila wal athar bi athar ja faqad waqa fi ar-ra'yi al-mazmumi al-batil zanu wa ga gun ra'yi al-mazmum batil no in ma'ana kiyasu ne zajin mai musadimu lin nasu jale nasu bana wale ne rayun mazmum ko ji gane ku? annan usalisu yole nau'in yaya bacin nan yole ne fari nau'in yaya mafari wani gagaya ciyan ya alkalu ya gari ilimin ya zuga gauda a jini ya tucin gada ilimin na man nau'in ya baki su kun wai gaga ya ce taqdimul aqli ala nafs hmm. idan an kali la shi ya nafsi ko eze di kiyasu nususu ji madabu ko la ji ganewa hmm. ko ya zaci shi wanda ji ka to wanda ya yuzu ya kiyasu ce ce ba hukunci jiji no le ka mai rubutun kiyasu na ya zaga bazul wasu ijibe da ya ce wa gaske zaka kuma bai da nusus na shi a wadda wace na sun cije bubu zikiyar jiyoyi sun kiyas annan usarisu mini nau'in ya tashi a an ta a ta'tila asma'ir rabbi wasu fatihi ra'ayi na kuwa kan la'adun ninyaya ya suna shi yanzu ci su fatu shi nan wa af'alihi bai tushi bil makayi silbatila bai bi na shi an yi ne Allah ti wọ́n zọ́ àrùn ìbìdẹ̀ ìwọ́ dọ̀lán na àrùn ìbìdẹ̀ ìjì bí zai já gbínà tàṣí sí mínà jàmíyà tí yẹn jàmíyà sí wọ́n mọ̀tẹ́zẹ̀lá sí wọ́n kàdàríyà bí kàdàríyà sí wọ́n mọ́ ń dọ̀ ahàrùn ẹni وآراءكم الباطلة وشبههم الداحضة شرد النصوص السيئة الصريحة دعوان شيء adawa sun kiyas na jani na da rayin na shi jidediya ne da shibuwa na shi boka ne a can yi nususu jiya farraddu li ajli alfazan nususi ko a can ya lafazai nususu jiya allati wajadu sabila ila takzibi ruwatiha wa taqti'atihim araje ko na gaza kaza na gobe na kaza bu ko a ga agwa gawa ko a ga ba wace bici ko kaza kaza na a sai jimin shi wa ma an nusus lati lam yajidu ila raji alfaz ya sabilan najma ga le gan murjal ya lafazun wa yaji ana su qabalu naw al awwal bit takzibi ya mafara ga e ya gwa ga mana yau wannan usani bit tahrifi wa ta'wil ne ba ci abu da tahrifu wa le ga at ta'wil babun nan tawil na ji daidai a da tawil ne ta don mu ne tamsilu ko ta'tilina fa an karu ne zalika ru'yatal mu'mina li rabbihim fil akhirah a cibe a ga aji ma ni ga mu'mini ali sai ce fa al kiyamiya wadi gana ko mu ga kila ya ci ga mu'mini ali sai ce yayin wadda a nan nasa kuwa ga nan musa ga tara ne fa limiya kiwa ga ya shi a gallan mai ji na fi wulita abi da ya buga wa ale sai ciya tuwa ya jo mini yana wani lagwa suna wa gumbe ya biyu lan na fi gaya ma'auni na fi lita bi da Ibnu malik da mini man kwana wujon wani gani ta suna ga alkafiya tu shafiya nan ga wa marra nafiya bilan mu abada sani ga ile ga nafiyu yallan har abada mu yona fa hu ya ga zawaci urudu unyaya wasi wa du da lagu sun ci ina mai laugan lanji na fili tabi da nan sai ta gan yahudi shi ko ya ga ya ga wa aljanna in ka yadda kuma darul akhirati khalisatan inda Allah ya ga ya ga bai ga wa aljanna ba sa kobo fatamannaw mauta in kuntum sadiqin e ba ga yalle sai bo ya sai luya aljanna wuce in ga ila in ga ila gaskiya yau sai wallahi yatamannaw da abadan a kara ba ga alata wannan wallan london ato abadan naku a mai ya bi a zaman shi ya dafina da ga karu ya maliki da yaku da ya laina rabuka kai laina kun maki so kin na yau? langa mutum ma biya bugo lande yin nafi wuje ni da number 2 lanya lantarani wuce yi jo wuje alkiyami na ga ya sabi shi zo dalili ci da babu wale so yace ganci wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid anin maga mazid ga wale fuskar ta shi sai bago sai bago gairin ne ga alul bidaiji shi an yi ruwa fillahi yau wa an karo kalama wa taklima huli ibadihi a ci gaje daga tsoye ta gan da wujushin wa an karo bayan tawlil alam a magajin ayin karo gan tsoye ta gan biya gan tsoci a gan biyali tushi bi mana tsoci shi ke ba biyali tushi a gan ajiyar biyar wuce wasu wa wa al'arshi bai latin da tsoci jitakin al'arshi na wa ulu ya alal makulokati ma da a takin halitta shi na wa umuma kudurati ala kuli shi gan bai kudurin tsoci ya ce ban ba bal akra da fa'ala ibadi min al malaikati wal anbiya wal jinni ya tuna wuce shi loto malaika to an ba to jinnu shi wal insu to zan gina an ta'alluki kudurati ga tsoci da yi ko ci wa mashi'ati ya ga to yace da mashi'a wa takwini la ga tsunji to yace jinwa wa nafu li al ya haqaiqa ma akhbara bihi an nafsihi hakika ne na to yace ya labari ya ci ta tuna unya wa akhbara bi rasulu min sifati kamalihi bai na to yace ya labari ya sifa ya mi gune wa nuti jalalihi dan bai na to yace haji mini we ne wa harrafu li al ya nusus amma wadiya e ban noma a can nusus shi pan daga danujum wa akhrajuha amma aniha a tula daga yaba manusho wa ki bi ra'il mujarrad a cu a cu muke minu yuna bi ra'i kawai allazi hakikatu innahu wa allazi hakikatu na hakiku annahu zabalatul azhani shi kan ya kokolwa shi yo wa khalatul afkari dan biyo sako sako tunani shi wa ufaratul ara gani biyo na shi energy motson ko energy a energy energy avu yin ra'ayi shi nan wasa wasu dire mai wasu wasu yin gbaji famar la ubi la ka ce ne ɓata ka fita ka dogon sawarin a ci ka fita ka wani kulu ba shi kuka Ya boye ne su kuma ta sheka la ta gosa angijo wal alamu fatana ta bana ta sheji wa kullu man wa kullum man lahu maskata min aklin zando na gaji an kali kade ginin ya alamu anna fasadan alami wa kharabahu wa doganin layi shi caji lalace na inna ma na sha min taqdimur ra'i alal wahayi yan layi shi caji lalace da kiyo ya e zahi rayi lashi zoya wai wal hawa alal aqli amma tun ya gban la'ashi da ya ankali wa matahkama hadhal aslani asali guba nan daga fedu al fasida na jani na fi qalbi daga fedu fi gbanzo illa tahkama halaku ala kaza ne ga fedu wa fi ummatin illa fasada amruha aluman duwa na magacici a ci hankali lashe zuwa ya nasi a ta akida da biyo kami a biya dawa dalili ya zane illa fasad da amurwa labarin da wuce gani lalace a san mai sani lalace na muka gumi nan falla illa falla ilaha illallah da zalibu ta bi gaskiya na sai Allah kam na fabiya zil arami hakkin gaskiya wuki wuki gaskiya ma ra'ayi na shi ma gaskiya mutum ya yau in ba ne gashi gwayo wa asbata biha min batilin ra'ayi wuki wuki gamanan amma ra'ayi na shi wuji tabbatarwa tabi tabiha min hadi min huda in gutu gutu mu yi bawo amma ra yi ne jima bawon wo wa ahya biha min dalalatin e gutu gutu mu yi eji amma ra yi ne jima wuci wani wuce jikiyo hmm. mun da rayo hmm. wa kam hudima biha min maqili imani da na guti guti da na na imani mai tushi bonin amma idan ji amfani bi ra'ayi na ji umu o umira biha min jini shaitan a ci ma a jini shaitan fishi da namiji mu wa aksar wa ashabul jahi duk nuna su jalo na jahi mana. hum ahlu hadhihi al-ara'i a ga zai lam na. najin allazina naji la sama allah la sam alahum wa la aqla ewa gaskiya mai lamtu ta gaskiya mu to hankali ana bal hum sharbun min min al humuri za won ci ji sheri ganta ta gishi wa hum alladhina yaquluna yawm al qiyamati aga yin shi aga fal qiyami gan qalu kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir ya da ke ga sai zane wani ko ce ji fahimta na ya sai da mini zai a gafi ashabu sa'ir nan kira kin na tsaye ga wayo alul bidaiji ke jami'a mu'tazila qadariya asha'ira ji a ayan goci tsashi ki ja tsashi na sindoro na gali na ta cibo na banin a gaggamanin hmm? na magale gan adiye ko na ga gaggamanin yiwa na nan a ga abi fasara suku a rufin daga yano yi gaskiya na rufin da yan doci daga bago suku sai ci gan wuye gaggan a ga sai ce gangan kaga kila sai ce je gagayon kila ce sai ce gagayon aga Allah khaliq kulli shay Allah ga jani tayin doro ya bugo mini khaliq ya ce kalamu da bu nasu ne ganno kalamu ya ce da mini ya khaliq ba. ya e bu na khaliq ba ta gazo amma kalamu ya ce cha Allah kullu kana albar midadan li kalimati rabbi man nasida albahr qabla an tanfada kalimati rabbi law jina bi mislihi madada al khaliq yuwi al amru bi ala law al khaliq wal amru ɓaruyo ko allahu subhanahu wa ta'ala unde kudire don unde kudire yi ko iko akibo kibo en dondo kadira shi uji kiyo uji nafi allahu nusu sai yaciwa wadanmu nusu sun yi al'uluwu don ya Allah la tuta da sama ko nusu sun yi alfauƙiya da buwal ƙayiru fauka ibadi ya khafuna na rabo ya sun ta min fokin daga ya ci abu annabi gin yayi ayin na ba Allah wuda ko hmm. annabi ga ala ta amanu ya yami ya yami aminta wa ana aminu man fi sama sai na madan san wannan wa yami aminci alquran daga ba sai ci ba tuniyo daga sama annabi ji ne radio inda ba ci inda sama sai ci ga annabi Isa ga inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya min ga wallahi min ga wallahi bi fike ba ni ne ba ta lawa Allah in ta ce alara shore amma alul bidaiji a dai da lagwa sun wowa ma kun aina ba kun dinas kun ɗan ɓatan ya agwa sun muta sha biyu amma mu mu dugwa a majijen mu bai nan da sosa yana bai zashi ji a cashe kalamiyan yan bai zan a caligwa ta gaskiya zan ngo ji na ko a yi lashi zo ta ce na siyo na madami ne na la alaka da masu bi da fasari calo ta cin mai ne ngo ji gane ko e bona zai je jin bidiya na aja de ya e bidiya wuce da mabu wa gado do je o rubu fi yi mu jina ngo ji gane ko e ya boye wuce na ma dugan na sun zandu wani ga gale bidiya wuce bana afegu gama lawa da ce yawon musulmi hannun na gale gidiya wuce ba nan a jiya da a sai kan fita ka da a sai gangan a sai ji kanzan a sai ji kanzan ebo kibo ebo de ya muci na da na muci kiyo mun da yi boro ibn kan wato yin nan gama fasari ne rayi nau'in ya taci da jefol filin duk na mutakallimu na shi yayin ni ci الرأي الذي أحدثت به البدع رأي النجم قاعد صابدي عيونا وغيرت به السنن أتي ما يسن نجبانا وعم به البلاء بلاء كاما باندور وكيجنا وتربى عليه الصغير إذا كان نينا ما نكي نما بابنا سكون غبا بوتونا وحرم فيه الكبير زانو سامو غبو كوكوتا ولي bida'u yirin na shi misali bani annabi sallallahu alaihi wa sallam ne za ma da ma dabin qata amalu illa min salat idan ga jahannam ne tuba ta ba sai kiyo sai guta ki da kiyo ilimina sadaqatun jariya sadaka ke sadaqatun jariya e ya alkhairi na wani sadaka ne je na mutu makanta mutu masalaci ko in ba gwaga mu je cigban ko ko shi alkuran ta da laila ya ji kiyo ila ya ji amfani mai tozu mai yaje lubo ba ta ke jin nan sadakatun jariya amma wasu yau ga zamani ko gani an zanuwa shiga biya hadis nan bashi mai makon wani sadakatun jariya to ya ce sifatu ga mausufi na ulaji kiyo ulaji duda fun mudafi ne sadakatu jariyatin mana sadakatu fatatin sadaka ya giyan tugi ngai maso min da ko yi gife da giyan tugi ji sadaka rashin fahimta hadisin nan ya bane bin man shato daga wajen gani haku to kiya wasu bata yin gafe ya jiware wajen zai bai cacen jila da ta wace yi nan shi ka bakar ba mudu gumi ebo nan yana da ya je ya birkice nan kun izi wa shi lokacin ya gafe yana bata fi sauta shek gumi gannu sadaka tujariya nan ya ga siffa ya wuce yi da faya wani jayyaci ya limina wa to problem na lo fasara ni nan ko e gogo musu je da lagi za ja ji sadaka ya za wani to to na fe don ji akpa ji za ji ola kan jani la daga suke wa be so koyo shehu gumi ga to nga ja ci ele ya fe ji nan wa ga pa ga wa la ya za hmm? o mo ga ji bolo bolo ji wa ga jo yi wo wa ga fo na wa ga lagi yi nan wule wancin du ya yi wa a sadakin yin wujanin ebo basic element ya yi yawon biya da kanu mai shirutu shi wani jikiyar wulugun a cikin daga bago ce da shi shagayin lo ga ji mm. gani ako ni jami'a na shi ga ya ci dai suna mada sifanin a tuga rara ya ji tanziwun laye su ba na wata ala ya lato litata ngba a ara ili to no shi a ne a ce yi sabi a nibi to ko a caji gulu ya tiya lulbe ti wani a ga shi kyaja ga hmm? ya din a ga ya yabo zami a nibi amma ngba dole eh, wa yabo zami a nibi dole wala sai na bakar bai umar bai usmani bai na hafsu ji wala akwa da mutunci wala aji mutunci ngba wuce boye a nibi gado boye zami a nibi a gado no so yi boye zami a nibi kawarij ne jiji to mutazila ji a ce goyo bai ci nan a ci ga yi ne na ga na yanin munkari in na yanin munkari ga nan no ayye yi na ga kuruci ko ji gani ko e zaje fi bu da kun katon wajen su bayan wa ji wajen zuwa wajen latar ji magara wa ji sha wa wajen lokacin maya wajen da hanyar sun ga ibadan wajen gunin bu kiwo ya jode unga ibada in ba ne ji ibada wace yan gaci lugo no no le zan do ne ga je dide nan wawa sunan wanjinin ga yi nan ibn qayyim ga arba'a nau'i من الرأي من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وإمتها نسلف يعلومج بما يمفالج بما وتقوج أي اتفاق دي على ذنه وإخراجه من الدين ete kiwo ra'ayirin naji ɗayan sakuro ra'ayirin ne masu kun da miniyan addini ba wuyo ra'ayi na tsoga ga suna lafiya bai da tafi meji biliyan ra'ayi na tsoron ga tawilla kiyawai da ta ji shirka nan ra'ayi na tsoron ga a ga nafiyan sifatin ya tsoye ji nan ra'ayi na tsoron ga a ga hankali na ya shi zuya nasti nan ra'ayi na tsoron ya fi da kiyasu da adini wani su su yi madawana ra'ayi guni yin na shari'a musu jiya da gina annan ulhamis na yi gutsun yanci yan ra'ayi sukun ma zakarar umar abu umar ibn abdulbar yana ibn abdulbar kuye mini mai malikiya da ko an jumuri alil ilimi an ra'ayar mazmun fi hadhihi al-athar an nabi sallallahu alaihi wasallam ana sabi wa tabiina an wa al-qawl fi aqam shara'i din bil iftisani wa zununi kede ai da ne dai tiyan zambu ya rayuwa nan daga ba alibi sahabi shi bai tabi da shi nan ga alqawl fi aqam shara'i din bil iftisani yanzu ne shari'a dini ga mele da hankali mai gan nage wal zununi bi zatwe wal ishtighal bi hifz al mu'dalati mu'bilati mas'ala ya ko tuno fi lo kuma fitoza wal ugulutati gani mas'ala ni gishi mas'ala yi gishi wal radd al furu ibada ila labarin kiyasan ta fi mas'ala ya faru bi faru a fi kiyas do jama'a aslu ma lawla دون رجع إلى أصولها والنظر في علل وما إلى الوجل واعتبارها فاستؤمل فيها الرأي قبل أن ينزل إلى إيشا في لكم برأي كعنوتو لا وصن آيانا وفرعت وشققت أتاك وتي غفي غفي غفي غفي قبل أن تقع قائم كعنوجي فاروانا تمت على إلاجي إذا ما يقبل ونغبي أجاني وعيو وتكلم فيها قبل أن يكون ko mu ci daga ga tubo kamoton wujina bi da mudari alizan ya ra'ayi na biyar zato ya gani wadda zaune biyu kalu a zan wafi da ishte gali bi haza ya zuci shagala bi ra'ayi rin na ji wani ya ta gara ka fili ya yi cin da jijin bo ta'atilu sunan na wani lasun na jikiya wani lasun na dagwaya wal'abatu ala walba'atu ala jahiliha kuma yin lasa da ke zaga ciyar suna watar kulukufa ma da zumul kufa lai ha? kuma lai za a da ɓirgen gurin ɗaya sunana wa min bin layi a zoje da wa ma'ari ma lai za da alkurani wani mai malujiya kin wa gan ga wayo zaga shagala da rayin ga suna da alkurani lugwa gwaggo ya zudu zuduji katun ya hadisi arba'una hadisi umdatul ahkami bulugul marami Riyadu salihina sahih bukhari sai muslim sunan larba a talgib wa targib da litafi da yake ne yadda shigugu yanzu zo zagu su wasu mufuji kiyo mufuji yanzu gaji fana kuma ganyen enigbo gangani da kayasu na shi da na so su sha nema ga malaman yin sun na shi matsala da adiga shi kwan a ni diga kwan an ya faru faru da matsala kan an ni kaza na wani ɗaya gaggado ɗaya ba ko da sun su shi ngala jike na latu ya wuce shi zuma wani ilmu inda Allah ra'ayin dole na gagali alqur'ani da sunna ya bana wani ra'ayun mazmum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah